gwamnatin jihar borno ta jajanta wa al'umman jihar kan hare-haren da wasu 'yan da suka kai kan ƙauyen izge da ke karamar hukumar goza a jihar borno na ƙarshen makon jiya da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari kara da mata da tsofi da ƙananan yara da kuma asarar dukiyoyin miliyoyin nerori gwamnatin ta ce wannan abin takaici ne ke faruwa a jihar ganin yadda ake ci gaba da asarar rayukan jama'a musamman ma ga mazauna ƙauyuka da ba su ji ba ba su gani ba gwamnatin ta ce tana nan tana ƙoƙarin kai kayan agajin gaggawa ga waɗanda wannan bala'i ya shafa a cewar mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yatsa labarai Alhaji Isa Umar Gusau. Akwai agajin da ake shiryawa wanda wani an fara turawa yanzu kuma da yawa za a kuma wannan abun da ya faru ya bakanta ma gwamnan Kashin Shatima rai kuma akwai matakai da ake ɗauka wanda da yardan Allah za a shawo kan wani lamarin. Ya ce tuni gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shatima ya gana da shugaba Goodluck abela Jonathan na Najeriya da wasu masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a ƙasar kan hanyoyin da za a bi don dakile wannan matsala da ke neman zamowa karfin kafa ga al'ummar jihar Borno. Kano Alhaji Isa Umar Gusau ya mun karin haske kan wasu batutuwa da suka dinga tasowa bayan wannan hari da aka kai na ranar Asabar din kamar haka. Akwai wani abun da ya dame mu gaskiya a ya damu shi gwamnatin jihar Borno. Mun ji wani rahoto a wata a wata kafar watsa labarai da bana so in bayyana inda aka yi nuni da cewa an kashe wato mutane kusan a ce aka faɗi mutanen mabiya wani addini cewa an kashe mutane 80 mabiya wani addini. To gaskiya wannan abun ya tamar da hankali kwarai kuma ya mutane. mutane da yawa hankali saboda gaskiya a halin da muke ciki yanzu a jihar borno wato maganan wanda aka kashe eh, a ce ko musulmi ko krista gaskiya wannan ma bai taso ba a yanayin da muke ciki ire-iren wayannan manganun za su iya kusan raba kawunan mutane ka gane za su tama mutane da hankali a jihar borno abin da ya zama gwamna kashin shatima shine ran dan najeriya mazauni ko mazaunin jihar borno to ko gwamnan jihar borno ya gamsu da yadda hukumomin tsaro ke gudanar da ayyukansu a wannan lokaci lokacin tambayar kin ne wa gwamnan jihar a makon jiya lokacin da aka yi hari kan garin Kwandiga wanda kuma ya amsa da cewa Frankly speaking officers and men of the Nigerian army and the Nigerian police force are doing their best given the circumstances but you and I know that the Boko Haram are better armed and better motivated maganan gaskiya shine jami'an sojan na 'yan sanda suna iya nasu kokari idan ka dubi irin abin da ke faruwa amma ni da kai mun san boko haram sun fi su makamai sun fi su samun kwarin gwiwa batun gaskiya nan anan shine suna iya nasu kokari duk da irin wannan hali da suka samu kansu ciki but look at the lunatics that burn down a mosque they are burning down churches so i don't know whether to call these chaps muslims or or, or, criminals or lunatics. I don't know what to call them, honestly. In Kauri, they burned down five mosques. So the issue of people even linking them up with the religion of Islam should not arise. Ya ce ka kalli wannan mahaukata da kan kona masallatai suna kona coci-coci. Ban san ko za a iya kiran waɗannan mutane musulmai ba ko 'yan ta'adda da mahaukata ban san yadda zan kira wasu ba. A dan gaskiya ma a ƙauyen Kawuri sun kona masallatai guda biyar. Kai danganta su da addinin Islama bai ma taso ba. Don kuwa wannan ba addinin Islama bane don addinin islama bai yadda wani mahaluki ya ɗauki ran wani mahaluki ba ba tare da wani dalili ba ai wannan cin zali ne kawai a cewar gwamnan jihar kuma muna nan muna ci gaba da addu'a insha Allah wannan batu zai kawo ƙarshe Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya